wannan ta ce iyali na ba ya zo ne wai neman wata ko uwa kace ni ni ne baban su Hauwa wanda na baki aka baki ƴaƴana guda uku kika taho da su to bi hukuma ta mayar mun da su yanzu ɗayan na taho nema kuma ba zan koma ba ita ba to iyalin naka ba taimaka bayanin cewa duk gidan aiki aka kai su ba ita ma tana gidan aikin ko kaji guda uku na zubo a jogo na kawo su aiki aka aika min da dubu goma to zan dawo in ɗeba abina in komar da su don haka ba zan koma babu wannan ɗayar ba to bari in kirawo Sorry, the MTN number you're trying to call is not reachable at the moment. Please try again later. Thank you. Wayan mata ta ki shiga. Wannan mata ta ki shiga to bari in dai kira wacce ta kawo min wacce ta kai mata 'yar aikin inji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wace ce? Eh wa um, matar malam ce wacce take kawo 'yan aiki. na'am <laughs> sannu ina gajiya ni ce wallahi um, iyayen yarinyar nan da kika ɗauka hawa su ne suka zo suke son ganinta ba na turo miki nambar hindin ba ai na riga na kira nambar tata ba ta shiga na yi har nawa ta ki shiga ne shi yasa to bari in turo miki wata ki gani ko ita za ta shiga to ni ba na kano yanzu na yi aure a fatakot Na auri wani custom. To, custom kika aura? To, to madalla to turo min nan in kira ta in ji. Turo min. Balarabe! Na'am. Zo! Na'am. bismillah gani ka ga wannan duba min namban nan da aka turo ka saka min kai ita zan kira yanzu yanzu aka turo ta yanzu nan yawa a kira eh kira ta kira ta yauwa ta shiga. Salamu alaikum. Hello da wa yake magana? Kina magana da matar malam mai kawo 'yar aiki. A wacce ta kawo miki yarinya Hauwa. Ron number. Eh? Wani irin ron nan? Kai, a'a. A... Ah. Ita ce farto yanzu ita ta aiko ta turo min da namban nan. wace yi ce haka wannan menene eh? rungu lamba ko rambola rambuwa rambuwa ake cewa wai cewa suka yi waya ba ta yi to wannan wace irin rayuwa ce ka me me garin yaya ka ta faru ni fa ba ruwa na da ran nan ba ta ba za ta salwanta a dubu goma ba dubu goma mutum uku dubu goma ye eh? dubu uku dubu goma to ko kaji ne na zubo a jogo na kawo su kai wata uku ai wata ɗaya ma aka yi min dubu goma to yanzu da ka tana magana da kai eh ina jin ka kar ka saki kallanta magana ta kuma ni da kai na nuna ta kuɗi na ya ta nake so a fito min da ita to an ki a fito ma da ita dubu goma eh. dubu goma dubu goma ba kuɗi bace wallahi kuɗi ce ba kuɗi bace ai na kai kai a cace na ciyo yayan ka san Allah kai kai kai kai kai kai kai to hukuma za ta raba mu da kai eh dama dama hukuma ta shigo cikin lamarin ba da haka ba wannan matar ta kasance zubin tsohuwar a kori kura idan ban cire mata waigi ba shege nake a fito min da yata an ke fito da ita a fito min da yata an ke fito da ita wallahi mutum zaka wato kai aikin ka kashe mutum kuwa to shikenan ka taba ninka a'a a ban can taba wannan eh. hukuma za ta shigo ciki hukuma eh za ta shigo ciki ai ne hukuma za ta shigo wafi banda akwai uwata da ubana a gurin nan da tuni ba wannan magana ake ba dan haka dinga sanin me za ka faɗa yauwa ko haushi kake ba kai kama ban yi kama da wanda zaka ci ba kai kai balarabe saurara kai shiru haba malam malam uba ba bai fi uba fara Allah ka saurara kai na gaya ma saurara na gaya ma kai rabu da shi ka bari har a ga yar tasu in ya so sai mu ga daga inda za a tsaya ka rabu da shi babu ruwanka ba dai wannan bace akan wannan matar ka ko da ta kai kai larabe a ya taba ni muke dunduki harawa idan bai idan kwarai kuwa ka taba ta ya ba zan taba ta ba Allah ba za ta bugin nan ba ku shiga mutu a ai hukuma za ta shigo ciki hukumar banza hukumar bi ba ni ne hukumar ka fi karfin hukuma ne a gaskiya ne na fi karfin ta kai ka kara magana ebo mun takalma na a bayan ka ebo mun takalma na din banza kai din wofi ni kake ga ni din banza ni ne ni din banza kai ne ba wani ba karki damu hukuma za ta hada za ta nemo mun yata ta nemo din a duniya duniya ce dama kudin sabulu nake so kaban da na so kayana da sun yi da ha ha ha Hello Adiza. Life Lafiya alhamdulillah. To me na kuka kuma? Yaya wai tun da wannan abin ya faru shikenan. ne wa yaya magana baya kula ne kuma in ya kama abinci da safe sai da daddare kamar wata karya yanzu na tambaye shi ma kudin sabulu kayana sun yi da ya kiyo kula ne. a'a to kakke da ma ki daina kukan ki daina kukan mana wallahi ajiza kin san tun lokacin da aka yi wannan es zanga-zangar ta sas din nan shine komai ya tsaya eh amma ba wani abu yanzu zan kira mai gida in allah yadda ba za a rasa yacce za a yi ba <laughs> ya sunan mata kace kai ya matan malam matan malam kuma ko ba ta da wani suna sunan da ake kiranta da shi kenan matan malam okay yusuf sa ka je ka samu fido fido ku haɗu da wannan yarinya ku je ku kamo ta to ka je ka same shi a baba ku je ku same shi sai ku tafi tare to ranka ya eh, ku je ina nan waje ku je baba ku je tare da shi ina nan a waje ku je ku to da ita yanzu a to da ita yau wato in ka gama sai ka A duniya Hello dan mama. Mai gida barka da waraka. Wallahi lafiya alhamdulillah. Kwana biyu ka shiga rubi. Tun daga lokacin da na ji an ce Lagos ta hargitse shi kenan ka ji ka shiru. Zanga-zangar nan da aka yi ce wallahi duk ta tsaye da komai. Amma dai babu abin da ya ritsa da ku ko? Yi wallahi mai gida. To alhamdulillah ka yi Haka zaman yake. ai gwanda na waje ma da wanda yake cikin iyali ko haka ne mai gida to dama wallahi mai gida dama wata ya alfarma zan nema ok yan ta ce take dan bukatar wani abu saboda matsalar da suke dan samu da shi yaya babba to ba damuwa ka turo ta zan ba abba eh, sai ya bata eh, za ta karbi sakowa a gurin abba to godiya nake da rabbana ba wahala iran yarinyar nan kan waɗan mama domin samun shirye-shiryenmu akai-akai ziyarci zinariya hausa tv da ke kan youtube sannan ka yi subscribe ka danna ƙararrawa kilin eh duk wanda kika tambaya kika ce gidan kana baro baro to yaya eh ki ce to ni na aiko ki ki gaya mishi ki daina kuka to shikenan بسم الله الرحمن الرحيم وتبعوا مرتد الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السهر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يزرهم ولا ينفؤهم ولقد alimu la manusu ranka ya ɗaya shine wannan yalla bai matar wannan nake ƙara aka rama Allah waje mai ɗakin ka muka zo lafiya wannan bawan Allah ne yake ƙaranta balawe Allah shi gafarta malam kiran babaka ɓahun. Arresta. Ke! Kar ki fara sa mata wannan ƙarfin wallahi. Kyale ta ba sai kin sa mata ba. Mu je wuce ta wuce mu je ta sata a gaban mu je. Ta sata ta sata a gaban mu. Kai kuma yanzu muka fara da kai. Ka je wallahi yanzu muka fara. Wallahi sai na ga bayanka. Ni za ka yi wannan shikenci. ya isa ya isa wallahi yanzu ya kai buwasa farin girki kuma wallahi sai na ga bayanka kai ba zarabe ka ka sake magana ka shiru bakin awa ɗaya ba za ta yi ba ta ta da kudin yan sanda ba da yan doka ba ne to za ka yi da za a yi kai ya isa ba zancin ku ba ne ai sai su mutu ai na fi son ai wasan yanzu ba mutuwan nake so ba tukunna Ku ya kuri, zan a kai ne yadda za a mutum ku ya kuri. A'a. ta Ki dalla tsaya. to ko gwal kika kawo gidan nan wallahi sai kin fita tunda ba gidan asawaki bane kai gidan ka ne kwarai ma kuwa kaga ka kira kana bara nake nema ka kira shi to baya nan ware to ka kira shi a waya mana gaji ke awa kenan ka kira shi suka gaya masa cewa hadiza ce kanwar dan mama Salamu alaikum. Abinci na kawo. Yi ba ka ci. Sai na ci yanzu? Yi ba ka ci mai. Argan go? Ah, bashi fito da ita sai ki bata ta ci abinci. Ah, wallahi ki daina damuwa kwantar da hankalinki wallahi baki san me muke ba in Allah ya ba kuma kwa ba ko minti ɗaya ba ki kuma yi ba zuwa biyar kwantar da hankalinki yanzu ina fita Allah ya ba zan jima ba da rabbana ba wa gida wannan aboki na ne wanda kake ganin sa da abin da zan yi zai iya zuciyar mu ɗaya ce biyar mu ɗaya ce rashin imanin mu ɗaya ne bambancin mu da shi abu ɗaya sai dai shi gabansa yana walar da shi yanzu haka zancen nan da nake neman sa ake shi da barewarsa da yake shi ciki ne ba fitacce ba ni ya biya da mu mai sunan shi yunusa baba ai saura kirs in busa tashi ai tun daga lokacin da na daga wayarka na shiga makaranta ai a lissafin musa babu ina zuwa babu gani nan babu saura giris ai duk ina sunan su kaddara idan ka faɗa tarkon kaddara kuwa ka san dole abu sama offside ai tuni zuciyata ni ta daɗe da gaya min an ɗaga maka jan kati abokina saura kiris na busa tashi kawai sai ga ka kashi mu kana bari ke in allah yadda babu mu a cikin wannan kaddara ah. wannan yaron ka tafi da shi ina son ka samu shi a AC. idan ya wayi gari da safe ya ga gurin ya yi masa sai a gyara masa katifarsa sai a bashi bargo idan kuma yana ganin kamar gurin bai masa ba ya barka ya gabe yi ba to ina ganin a canja masa silin watakila zai masu ah, to ta ina za a shigo da tsanin ku shigo da shi ta taga to tsanin tsanin ba shi ma ku shigo da shi ta taga kana baro ku jira da ƙasa ba wahala babana ya kuma jikin naka Kinga, ki kwantar da hankalinki. Tun daga na zo, neman miki alƙawari ba za ki kwana a nan ba, kuma wallahi tun mutumin da ya sanadiyar shiga ki wannan kurkin wallahi sai yana kansa. wannan ai ya ka ce mutunci baki ba ni ne ba wani kin ko kowa sani ya ki daina wannan kuma ne muke alƙawari ba za ki kona nan ba kai wanda ya sani shigakki wannan kurkin sai ya raina kansa wallahi ki ta baki shi kai ina ne okushin disi disin ne mu je ki daina mu wannan kurkin ba ta mu da hankali me ne haka kowa ya sani ya shigakki gurin nan wallahi sai ya gane kuransa mu je ki shiru ki kwanta da hankali ki ta fara ta kare da ga miki wallahi sai ya da sani kowa ne shi ba zan bar shi ba Aduh, aduh, aduh.